Assalamu alaikum masu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu. Mai suna ƙudurar Allah. Wanda marubuciya Fatima Y. Adam ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman amin. A baya mun tsaya ne a inda to a kul ina yi maka gargaɗi akan wannan banzar ɗabi'ar taka. Idan baka gyara ba zan yi mummunan saɓa maka. Ta magana tana mai watsa masa kallon bakin ciki komawa ya zauna. dan duk abin sa yana shakkar mahaifiyar su tana da son mutane da jansu a jiki. Amma san ba ta yadda da raini ko kaɗan ba ta ɗaukarsa. Tsit falon ya suna jiran jin ta bakin Alhaji Baba, can da ya ɗago kansa fuskarsa babu wasa ya dubi inda Said yake zaune. Fuska duka kumbura ya ce Said, abin da yarinyar nan ta faɗa haka ne, yin ina ya fara ƙoƙarin kare kansa amma hakan bata samu ba, saboda mugun kallon da ogar Abdullahi ya watsa masa bai cike da gargaɗi. Ai sai bai san sanda ya saki baki ya gasgata zancen Bintu ba. Dadi Habib ne ya zuba masa ido cike da mamakinsa. Abba Hassan ma kawar da fuskarsa idan baya son cewa komai saboda halin yayin nasu. Innoce ta ce gaskiya Said baka kyauta ba. Na rasa abinda Bintu ta ke neman hana ta zaman lafiya. Gaskiya ban ji daɗin wannan abu ba. Hajjan kuwa kwafa ta tare da cewa ni Abdalla baka birge ni ba da har kai masa dukan da ya tashi a kwana ɗaya. Ai kamata ya yi a ce har yanzu bai san inda kansa yake ba. Hajiya babba kuwa Bintu take ta kallo yayin da can cikin zuciyarta take wasu irin saƙe-saƙe. Me yasa ake bin yarinyar nan da sharri kala-kala ne? Anya ko babu wani abu a ƙasa? Amma dai za ta ci gaba da yi wa Binta addu'ar kariya. Dadi Jafar ne ya yi gyaran murya kana ya ce Alhaji Baba ka yi haƙuri. Yaran ne na yanzu sai dai addu'a kawai. Babu tsiri babu dabara duk abin da Ubangiji ya rubuto to tabbas babu makawa sai ya faru. Yanzu yanzu kawai jan kunne za a yi wa shi sai babu shi babu bintu. Da sauri sai ya matsa gaban Alhaji Baba. Cikin nuna nadamarsa ya ce don Allah ka yi haƙuri wallahi ba halina ba ne sharrin shaiɗan ne kuma sha Allah ka ba za ta kuma faruwa ba amma don Allah ina roƙonku wata alfarma. Duk zuba masa ido suka yi kana Alhaji Babe ya ce wata alfarma kake so mu yi maka. Ƙara masawa kusa da Alhaji Babe ya yi kana ya riƙe hannayensa duka binciken ƙanƙantar da kai ya ce alfarmar ita ce ina so a bani auren Bintu. Shiru falon ya kuma ɗauka ba ka jin sautin komai sai na bugun zuciyoyi. Shi ko sai ya ci gaba yi da cewa don Allah Alhaji baba ka aura min ita. Wallahi san ta nake yi da gaske. Zan rike maka ita amana ka taimaka ka bani aurenta. Yadda yake maganar babu yadda za ka yi ka fahimci ainihin zuciyarsa don haka ko ni ban san me sai da yake ciki ba a halin yanzu. Shin da gaske yake son Binta yake ko kuma wani salon ne ya fito da shi na daban? Wannan dai dole sai mun bibi Malam sai tukun za mu sani. Ba za ka taɓa fahimtar halin da Oga Abdalla yake ciki ba saboda wannan dama ɗabi'arsa ce. Ita kuwa Binti ba ta da maraba da hoto. Ba ƙaramin shock ta shiga ba saboda jin abin da ta yake faɗa. Wai anya ko ita Bintin yake nufi ko ta ce can daban mai sunanta. Nutsuwa sai ta zuba wa bakin Alhaji Baba ido don jin abin da zai furta. Alhaji Baba ne ya yi gyaran murya kana cikin zuba wa Said ɗin ido ya ce, Ka tabbatar abin da kake faɗa a cikin zuciyarka ne babu wata manufa ko yaudara? Cikin sauri Said ya kaɗa kansa tare da cewa haka ne. Har cikin zuciyata da gaske nake ina son ta kuma zan riƙe ta amana. Wani ƙawataccen murmushi Alhaji Baba tare da cewa to alhamdulillah masha Allah hakan ya yi kyau. Ka yi tunani mai kyau Said ka fanshi kanka daga irin mummunan hukuncin da na tanadar maka. Shiru ya yana bin mutanen falon da kallo sannan a hankali har ya dire idanunsa kan Abdallah da kansa yake sunkuya balle na gwada ƙoƙari na ko zan gano muku halin da yake ciki. Har yanzu dai babu wanda ya tanka ko dadi Mansur bai tanka ba tun lokacin da Hajja ta ƙare mai tanadi. Kowa so yake ya ji abin da Alhaji Baba zai ci. Kamar ya karanci zuciyoyinsu cikin dattijantaka ya ce na ji daɗin maganar ka sai sai dai na riga na yi wa Binti miji. ɗan lokaci kaɗan nake jira na gabatar musu da juna. Duk da ban nemi shawarar ta ba, amma na san Fatima ba za ta watsan ƙasa a ido ba. Ba zan baka Fatima ba Said. Wannan yarinyar ba ta dace da mutum irin ka ba, sai dai sai da na daɗe ina tunanin mijin da ya dace da rayuwarta kafin hankali na ya kai kansa. Za su dace da su matuƙar dacewa don haka ka je ka nemi matarka cikin gidan nan ko wace ce zan aura maka ita. Amma banda Fatima, matar tsadaddan namiji. Wani irin ƙawataccen murmushi ne ya shiga suɓucewa jiya babba, wanda ya fito tun daga ƙarƙashin zuciyarta kuma ta kasa ɓoye shi kan kyakkyawar fuskarta. In noma hakan ya yi mata daɗi sosai don ita kam ta yi yaƙini cewa Said ƙarya yake, tunda tana sane da irin tsanar da suka yi wa Bintun. Ta dai fi tunanin wani mugunta da yake son shirya mata. Hajja kuwa ita dariya ta yi sosai tare da cewa haba alaji, duk ka sa fargaba ta rufe ni. don kalamanka sun fara nuni da kamar za ka amince da wannan makaryacin. Marmashi kawai ya tare da cewa Jafaru, ka yi shiru, ba za ka ce komai ba. Dan maskwatawa ya kana ya ce, ai Alhaji Baba ka gama ka gama faɗar komai, mu ma abin ikonka ne. Mu ma abin ikonka ne balantana kuma yaran da muka haifa da kai da kai da kaya duk mallakar wuya ne don haka babu abin da zan ce. Sai fatan alkhairi. Juyawa ya kalli dadi Mansur da ya cika ya yi fam tamkar zai fashe. Ya ce Mansur kana da magana ne? Gyara zaman ya dama abin da yake jira kenan samun damar magana. Cikin gayyato wa kansa nutsuwa ya ce ni fa baba ina ganin gara a bawa yaron nan dama tunda har ya ce ya yi nadama. Duk wanda za ka bawa aurenta ai na ga bai kai matsayin sayyid ba. Kuma hakan babban rufin asiri ne a gare ta tunda taimakon taimakonta zai yi. Dadi Habib ya ce haba yaya me yasa ba ka tona magana idan za ka faɗi ta. Ya mahaifinmu ya yanke hukunci amma ka nuna kamar bai yi daidai ba. A wannan karan Mansur bai tanka masa ba saboda ya ga mugun kallon da Hajji take aika masa. Alhaji Baba ba tare da ya bi ta kan magana sa bai ce su je ya sallame su. Sai tashi yana kumbure yana kumbure kumbure tare da faɗar magana a ciki ciki babu wanda ya kula shi. Binta ta riga kowa barin falon don gani take kamar Alhaji Baba zai iya canza shawara ya ce ya bawa wa Sayid aurenta. Abin da ba ta fatansa kenan ko da a mafarki ne. Fat ɗinsa ya wuce kai tsaye yana shiga banɗaki ya faɗa ya sakarwa kansa shaya ya ji ruwan yana sauka a kansa. Kafin ya yi wanka ya fito, shiryawa ya cikin doguwar jallabiya fara kalwa da ta matuƙar dacewa da tsayinsa na ingarma kuma zaki. Kwanciya ya saman gadonsa tare da limshe idanunsa Shi kayansa yanzu ba zai ce ga abin da yake damunsa ba. Bai san halin da zuciyarsa ke ciki akan wannan lamari ba. Da haka kawai sai ya jawo ba ta dannawa ya shiga ambatan Allah. Bintikan yanzu ta samu nutsuwar zuciyarta don san ita a kuruciyarta ba ta saka maganar Alhaji Baba cikin ranta ba. Ita a tunaninta ma ya yakan ne don ya kubutar da ita daga tarkon auren jikansa. Don haka take jin mutumin har can ƙololuwar ranta. sai kuma mamakin dadin Mansur da ya kasa barinta. Wato dai halinsa sak da ɗansa, babu abin da ya raba su. A wannan lokaci fa tana buƙatar ganin dita sosai, kuma ya kamata ta san abin yi tun kan mutanen nan su ci gaba da cutar da ita, tare da mamaye da ta ko'ina. A ɗakin sa ya same da sai sintiri take yana shigowa ta tare shi cikin sauri da cewa Allah ya sa da mun yi nasara. Kawar da kansa daga kallon takana ya ce shirin nan bai yi ba. Taufiƙa Alhaji Baba ya rufe idonsa ya ce ba zai aura min Binta ba saboda ya yi mata miji. Zaro da ta tare da cewa wa ya ta? Ya rufe hannu ya alamun bai sani ba kana ya ɗora da cewa wallahi ni dama ina son yarinyar nan. Ban san ina son ta ba sai da Alhaji Baba ya wannan furucin. Na ya ba wa wani ita yanzu me kike ganin za mu yi? Taufiƙa ta sa zuciya ta ce ai ni dama don kar ya Abdullahi ya ce yana son ta ne. amma tun da Alhaji Baba ya mata miji ba ni da matsala. Yanzu sai yaƙin samo aurensa, da ni ban damu da sai ya so ni ba. Wani mugun kallo ya watsa mata tare da cewa ni za ki yi wa budurci ma kira, to yadda ban samu Bintu ba ke ma ba za ki taɓa samun Abdallah ba insha Allah. Said, yanzu nan mutuncin da ke tsakaninmu zai watsi Yanzu nan mutuncin da ke tsakaninmu zai watsi don a duniya Ba ni da maƙi sama da wanda zai shiga tsakanin soyayyata da ya abdalla Da haka ka sa wa ka linzami tun kafin na fito maka da baƙin halina. Tsaki ya gami da shigewa ban ɗaki ya da tsaye tana saƙe-saƙen yadda za ta ɓullo wa al'amarin. Wayar da anti Nafisa ta mata ita ta tuno mata da tashin hankalin da take ciki. Wayar na rike a hannun ta sai lambar Dije take gwadawa amma ta ƙi shiga. To wai ta yaya za su shawo kan matsalar nan? bayan ba su haɗuwa da DJ. Yanzu idan DJ yaudarar da tayya za ta yi kenan wa kuma za ta tunkara don ya taimaka mata. Hannu ta sa ta share hawayen da suke ta tsiyayowa daga idanunta a ta take cewa Fafi ina kake? Ban san yaya zan yi ba. Al'amarin ya wuce duk yadda kake tunani ba zan iya ba. Kai ne ka ce min zai zo ya taimaka min. Amma har yanzu bai zo ba. A ina zan samo shi? Allah ka kawo mu mafita cikin wannan cakuɗaɗɗen al'amari. Ka'in da Na'in suka shiga bincike a kan su Alhaji Nasir, yayin da Samira har ta samu sa'ar kama Alhaji Sama'ila a hannunta. Cikin hikimarsu ta ƙwararrun ma'aikata masu himma da ƙwazo, a cikin kwana biyu suka samu babban ci gaba. Sun samu bayanai masu yawa kuma suna da tabbacin za su yi nasara. Abdalla ya gano akwai wani abu guda da suke son mallakarsa a cikin estate ɗin, kuma wannan abin ga dukkanin alamu yana da matuƙar muhimmanci a cikin ahalin Alhaji Balarabe. To abin da yake so ya sani shine meye wannan abin kuma a gurin wa yake, sannan mallakin waye. Yanzu abu mafi mahimmanci da yake son ganowa shine inda mahaifinsa yake da kuma sanin sirrin ɗakin nan da ainihin abin da ake rigimar a kansa. Lallai dole ne ya tashi tsaye tun da yanzu ne za a fara wasan. Kowa na cikin estate sai ya yi bincike a kansa, don ta hanyar ne kawai zai gano annamimai kuma gurɓatattun iyalan Alhaji Balarabe. Inno gaba ɗaya ta kasa gane kan Bintu kwana biyun na haka nan take kalanta kamar da take cikin matsala. Hakan ne yasa ta same ta har ɗakinta ta ritsa ta da tambaya amma Bintu ta far ta ce ita babu komai kawai dai yanayi ne. Dole haka Inno ta rabu da ita tare da binta da addu'a. A can kuma ɓangaren Abigail har yanzu tana nan tana jiran dawowar faya. Yayin da ta kasa yin wani kataɓus don ba ta da wata hanya ta ganin bayan Abdullah sai sai hanyar kilas ba ta da damar ko zuwa gate estate ɗin bare da kai ga shiga ciki kwata-kwata hankalinta ba a kwance yake ba kullum ta Allah gani take yi kamar asirin ta zai mutumin nan babu Allah a ransa duk lokacin da ya gano ta ha'ince ta ha'ince shi tabbas sai buzunta gara tun bai ankara da Abdullah a duniyar ba ta kashe shi hakan ne kawai zai samar mata da kwanciyar hankali Ko haɗuwa da mijinta ta rage yi saboda ta san zai iya gano sirrin da take ɓoye masa. Wayar da ce ta fara ƙara ɗagawa ta da hanzari a tunaninta ko faya ne ya dawo. Sai dai kuma ba haka ba ne. Don wannan lambar ma an ɓoye ta duk da haka ba ta ƙasa a gwiwa ba tana sa ran shi ɗin ne. Wata mahaukaciyar dariya ta ji an sakar mata tamfar dodon kunnenta zai tsage. Har cikin ƙwaƙwalwarta haka ta ji maganar. Sai da ta yi saurin kawar da wayar daga kunnen nata. A amsa kowa ta saka ta don ba za ta iya jurar jin wannan mahaukaciyar dariyar a cikin kunnenta ba. Ta can ɓangaren aka ce mata, sannu tsohuwar kafura. A daidai wannan lokacin kuma dadi Jafar ya zo zai mariƙin ƙofar sai kuma ya dakata don jin dariyar da ke fitowa daga cikin sifikar wayar. Ba don laɓe ya tsaya ba sai dai yana son gano wani abu game da matar tasa don da masu yake ya gama kama ta dumu-dumu. kafin ya sanarwa da Abdallah don yana matukar zargin ta bare ma a cikin kwanakin nan shi yasa ya matukar saka mata ido a can cikin ɗaki mai wayar ya ci gaba da cewa kin ɗauka za ki iya yaudarar mu ai ba sai kin kashe shi bane asirin ki zai rufu ni a waje na asirin ki a tone yake kin yi tunanin ban san me kike ciki ba to babu abin da ban sani ba game da rayuwar da na baki dan ki sal dan ki salwantar da ita amma kika yaudare ni Don haka ki sa ranki a inuwa ina nan tafi gare ki. Don yanzu ba ta taki nake ba. Babban aiki ne a gabana. Ɗib aka dasa kiran hannu a Abigail ta ɗora aka za ta sa kowa. Sai karab ya buɗe ƙofar ya shiga. Kallo ake binta da shi sai dai bai nuna mata ya juya da suke ba cikin hikimarsa ta cikakken ɗan sanda. wanda ba kowa ne ya san da hakan ba daga shi sai ɗansa Abdallah ya ce lafiyar ki ko na kamar za ki kuka ko da wata matsala ne Cikin ajiye wani wahalallen bashi ta ce dama mutuwa aka yi mana a can garinmu yanzu zan shirya na tafi. Ta faɗa tana miƙewa ina nata rawa yake yi saboda ruɗewa da tashin hankali. Dadi Jafar ya ce to ai sai mu tafi tare ni ma na tare da jana'iza. Wata zabura ta kuma yi kusan dan yadda al'amarinsu yake san babu nutsuwa a'a ka bari zan je ni kaɗai ba za a bar gidan babu kowa ba. Kafaɗa ya ɗage cikin ransa yana cewa duk inda kika je zaki dawo ki tare da tuhumar ɗanki Oga Abdallah. a fili kuma ya ce shi kenan amma gobe za ki dawo ko cikin rashin son doguwar magana ta amsa masa da e fita ya don ya ga gaba ɗaya ba ta cikin hayyacinta gaba ɗaya sa ya tafi akan da wa abin da take waya mai ta ƙulla da yake shirin komawa kanta wa kuma take son gashewa tabbas waɗannan amsoshin suna gurin abigail kuma da sannu za ta tono su da kanta da kuma masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da tare da ni Maman Adamu.